dandalin VOA. Assalamu alaikum masu saurari, ana saura kwanaki biyar da cikar wa'adin shigar gasar nan ta inganta lafiyar mata da yara mai suna One Million Health Innovation Challenge wadda manufarta ita ce ceto rayukan mata da yara ƙanana kimanin miliyan guda kowace shekara musamman ma a arewacin Najeriya wani tsohon likitan hukumar lafiya ta duniya WHO mai suna Dr. Musa Suba ya yi kira ga 'yan Najeriya musamman ma 'yan arewacin ƙasar da su shiga wannan gasar gadan-gadan. Ya kamata a ce 'yan arewa sun yi ruwa sun yi tsaki sun yi uwa sun yi makarbiya wato a cikin wannan harka wato abin da ake nema ba lalai sai mutum ya ɗauko wato wani abu wanda yake mai kimiyya kwarai da gaske ba a dan abubuwan da aka san ana yi shine wato ya kamata su shiga gasan wannan su da za su inganta shi wato kowane mutum da tunanin da zai yi wato ya tunanin yaya ne za a yi a cimma wannan nasarar na rage wato batun watan mata ta hanyar misali mutum ya ce zai yi wani kirkiro wani abu ne da za a yi ɗaukar mata daga zaran sun fara nakuda ko kamun su fara nakuda a kai su asibiti so waɗannan abubuwan ake bukata ba wai sai lalle wani abu ne wato wanda ba a taɓa yi ba a abubuwan da aka dan sani ana yi din yaya za a yi a inganta su to dr musa eh, gasa tana da muhimmanci kwarai da gaske yawa saboda haka ya kamata su shiga ciki ba wai don ma abin da za su samu a gasan ba a don wato don nuna ma duniya cewa su ma suna abin da ya kamata a ce an yi Kyautar gasar fasahar lafiyar ta farko ta hada da dala dubu ɗari, ta biyu ta hada da dala dubu hamsin, sannan ta uku ta hada da dala dubu talatin. Za a rufe gasar ranar talatin da ɗaya ga wannan wata na Maris. Za a iya aikawa da niyyar shiga gasar a www.nhim.phn.ng/competition. hamshakan attajiran Najeriya waɗanda ke ɗaukar nauyin gasar ciki har da Aliko Dangote da Mr. Jim Obia da kuma ƙwararru irin su Dr. Muhammad Fate da Mrs. George Bakare da Mrs. Osas Igadora na kiran da a shiga gasar sosai.